alhamdulillahi ala ihsani wa shukuru lahu ala tawfiqihi wa amtunani wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila rubwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman kaseera bayan haka bayan allah hudubar mu yau an buɗe ta da yabo ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya aljanna ya tattali aljanna ta zama sakamako ga masu imani ya amalu na salihat waɗanda suke aikata ayyuka nagartattu na kwarai a wajensa ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi min almaasi wa sayiat ina neman ina tuba gare shi daga wato ayyukan sabo da munanan ayyuka واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya rabbul ardi was samawat ubangijin sammai da kasai usalli wa usallim ina salati ina neman aminci alal bashirin nadhir abisa wanda yazo da bishara da aljanna da gargadi da wuta sirajin munir wanda yazo fitila mai haske wa ala alihi wa ashabihi haka ga iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa ila yawmil jaza'i har zuwa ranar da za a yi sakamako baina sayyi'ati wal hasanat a tsakanin munanan ayyuka da kyawawa amma badu ibadullah bayan haka ya ku bayin Allah ittaqullaha wa tazawwadu li yawmil mi'ad ku ji tsoron Allah ku yi tanadi dan ranar makoma ita ce ranar lahira da za a ce koma wuta ko koma aljanna wa amalu bisalihati ku yi aiki da ayyuka na kwarai ilal mamati har zuwa lokacin mutuwa wala tatruku fursatan kada ku bar wata dama tamurru bi ghayril qurbati wat ta'ati ta wuce muku ba tare da neman kusanci da Allah ba ba tare da yin biyayya ga Allah ba wa bada an usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wajal bayan na muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah mai girma da daukaka hudubar mu a yau in Allah hikimarsa ta zartu za ta kasance ne akan fuskantar wannan rana ta hisabi da kuma abin da yake shi ne ɗan'uwan imani da abin da yake da shi ne ake samun sauƙin hisabi da abin da yake ne bambanci tsakanin mu'minai a aljanna ala ku ji ku faɗa ku ba ku san shi ba wa huwal amalus salih ne aiki na ƙwarai, shi ne ɗan'uwan imani da shi ake samun sauƙi a hisabi da shi ake samun aljannar ka tafi ta waninka kuma masu imani ne saboda ne saboda bambancin aiki liƙaulihi ta'ala an ahal yaman saboda abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da mutanen yaman mutanen yaman suna zuwa aikin hajji amma in za su taho sai su taho abin da bahaushe yake cewa hannu rabbana ba guzirin kayan abinci sai su yi su baƙin Allah ne Allah ba zai bar su ba in sun zo kaga za su zo su zama nauyi ne a kan wasu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su wata a a'a ku tanadi ku. ku tanadi tanadinku na tafiya aikin hajji kayan abin da zai kai ka ya dawo da kai bayan ya gaya musu wannan tanadi yanzu na rayuwar duniya sai ce amma fa inna khairaz zad mafi ai kairin guzuri kuma da za ku kula da shi sama da wannan attaqwa shine jin tsoron Allah subhanahu wataala ita kuma attaqwa abu ne kawai sanya rayuwa ne tsakanin abu biyu imtisalil awamiri wajtinabun nawahi misalta umarnin Allah inda Allah ya ce a yi ya baka ikon yi a samu dama ka duk ta tafi a wajen yi inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a shir'a nisanta a samu baka ko kusa da wannan abu kamar da ya ce turka hududullahi fala ta ƙarabuha ko fala ta duha kada ku ƙetara ta wa ya ta'adda lahi kuma faqad zalama nafsa to a samu ka sanya rayuwarka tsakanin abubuwa guda biyu yi na yi bari na bari duk wanda rayuwarsa ta zama haka ko ya sani ko bai sani ba shine mai tsoron Allah ko ta sani ko bata sani ba wannan ita ce mai tsoron Allah wannan shine ma'anar tsoron Allah to fa inna khayra zad at mafi alkhairin guzuri shine wato tsoron Allah sai dai ya sake rufe ayar da cewa wattaqun ku faji tsoro na ya ulul albab ya kuma abota hankula in dai kana da hankali kana da tunani kana cin dogon zango kai ka san ka zo yi rayuwa haka ka yi abin da ka ga dama ka koma haka akwai matsala to Allah ce ku kiyaye ku ji tsorona ya ku wato ma'abota hankula lamma amarahum bizadi Safari lokacin da ya umarce su da guzuri na tafiya fi duniya anan duniya arshadahum ila zadil akhirah kuma sai nusantar da su zuwa ga guzurin lahira wa huwa istishabu at-taqwa ilayhi shine karki tsoron Allah zuwa ga Allah kama kala kaman yanda ya faɗa yace ya bani adama ya ku ƴaƴan adam kad anzalna alaikum libasan yi wari yuwari kuma hakika ta hanyar saukar da ruwan sama muka saukan muku ruwan da aka noma audugar da kuke yin tufafi kuke kare kuma wato tsirecinku an ce wa tsireci sau'a saboda yana muna nawa wanda ya tsireci kawai a cikin mutane sai rigar ka kowannan ka fara dare ka gaya za ka ji duniya ta yi maka kunci to wane yasa aka kira shi sau'a tsirecin sau'a to Allah ce mun saukan muku ruwa mun fitan muku tsirrai daga musabbabin albarkar ruwan ne aka samu audigar da aka yi muku tufafin yuwari sau'ati kuma shan kuke kariya kuma kuke ado yanzu sai ka nemi kayan sanyi ka sa kuma ka yi zame maka ado a jikinka to amma kaga anan yanzu ana magana ne akan tufafi na kare jikin tsiraici sai a wannan ayar ma sai ce wali ba su taqwa zalika khair amma fa ku sani ga babban tufafi can shine libasu taqwa jin tsoron Allah wanda annabi ya ce takawa hahuna tsoron Allah a zuci yake waye shiru ila sadarihi salasa marrat attaqwa takawa hahuna so da ka ba wai tufafi da zaka sa ba to kuma tsoron Allah shine babban tufafi zalika khair yawwa ka sanya tufafin wato tsoron Allah da haka wannan ma kaga da aka yi magana tufafi sai aka ce to kuma ga tsoron Allah sai shine babban tufafi can da aka yi magana guzuri na abinci wannan kuma ruhi ya shafa ci ka rayu sai aka ce to kuma ga babban guzuri can shine attaqwa ayyuhan nasu. ya ku mutane faminal ma'lumi ladal uqala'i fadlan minal ulama'i abu ne sananne a wajen masu hankali bare kuma kai zancan wanda bayan hankalin suka hada da ilimi malamai annallaha hakimun cewa Allah madaukakin sarki mai hikima ne yana daga cikin sunayensa ma alhakimu baya aikata wani aiki baya umarni da ayi wani aiki baya hanawa da abar wani aiki biduni hikimatin ba tare da hikima ba ko ka san hikimar ko baka sani ba wasu ayyukan ya ce kai ya gaya maka hikimar wasu ayyukan kuma ya ce kai ba ko da baka san hikimar ba wasu ayyukan an ce ka basu an gaya maka hikimar rashin bari da fa'idar rashin bari wasu an ce ka basu ba a gaya maka ba misali kwanan nan alwala da kake yi ka san wasu hikimominta alaƙalla akwai tsabtace kanka kafin ka tsaya gaban ubangijinka wal musalli na ji rabbahu fa alaihi an yata'ahaba kamar yadda mai risala ya ce mai sallah yana gana da ubangijinsa ya kamata ya shiri na musamman amma sai wani kamfani ya gano akwai wata cuta da ma'aikatan kamfanin suke samu amma musulmai ba sa samun wannan cuta da bincike ya bincike sai aka gano alwala da suke so biyar suna shakarwa a hanci shi raba su da cuta. ka gani ko saboda akwai abubuwan da ka san hikimar su aka ce ka yi wasu kuma a sanar da kai hikimar su ba to dama kai musulmi ne dan sami ina wa ba'ana ne duk abin da Allah ya ce a ayi baya cewa ayi babu hikima saboda haka shi hakimu ne wa min hikimatihi yana daga cikin hikimarsa an yazal insana an dawabi bil aqli wal lisani ta da ya bambance mutum daga dabba ta hanyar bashi hankali ya bashi harshe dabba ba hankali kuma babu jawabi wa karramahu takariman ya karrama shi karramawa wa faddalahu tafdilan ya fifita shi fifitawa kamar yadda ya kaya maka a cikin suratul isra'i wal qad karramna bani adam waja'alahu khalifatan ala wajhil ardi kuma ya sanya shi shine khalifansa a bayan ƙasa kamar yadda ya gaya maka a suratul baqara inni ja'ilun fil ardi khalifa wa sakkara lahu ma fiha ya kore wa dan adam abin da yake bayan ƙasa fa in radiyal insanu bi anna al munfarida bi dhalika huwa Allah to idan dan adam ya yadda cewa wanda ya kaɗaitu da wannan shine Allah alkhaliqul bari'ul musawwir mahalicci kireta mai kirkira mai suranta halittar yadda hikimarsa ta zartu allazi khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira wala budda an yantazira al-abdu muhimmatahu min tilqa'i rabbi to in kai ne wanda Allah ya maka wannan to lalle in hankalinka yana cin dogon zango ka jira to me Allah zai saka diya maka wannan kawai ba tare da manufa ba kuma shi alhakimu ne na sha faɗa kai ma in ka cika mai hankali baka abin da ba hikima yanzu duk wanda suke cikin masallacin nan ya kamata a ce musamman na sahun gaba zuwa sahun uku akwai hikimar da ta sa suka zo da wani suka samu wannan sahun ya kamata a ce akwai wannan ka samu wani ke ko kafinta yana yin kujera wannan kujerar sayarwa za ka yi a'a yarka za ka wa aure a'a mutane za ka aje suke zama a'a ka game za ka yi da kujerar nan ni kawai so nake in sani ya ce ban sani ba ragan kana mai cikakken mahaukaci ai ka samu tunda yana abin da bai san hikimar yinsa ba to idan dan adam in ya cika mai hankali ba zai yi abin da babu hikima ba fa ma balukum bi rabbis samawati wal ard me kuke tsammani kuma ga ubangijin samai da kasai wanda shi daga cikin sunansa ma alhakimu ne gaba daya ne hikima ne zaka kenan kaga in kai ne wannan Allah ya maka wannan bambancin akan sauran wato halittu tun daga kan surar halittarka bypass ya ce laƙadin kalaƙanar na fi a hasani taƙawim kai aka wa wannan to da haka lalle ka jira aikin da zai saka li'annahu hukala an kalƙi duniya wa mafi ha. domin ya faɗa game da duniyar da abin da yake cikinta ya ce wa ma sama a wal arda wa ma bainahuma batila mu fa inji Allah usulubut ta'azim ne ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai ba da abin da ke tsakaninsu don ɓanna amma kuma a yi ɓanna a bayan ƙasa zalika zannun na kafa. wannan zaton kafirai ne Allah ce fawailun na kafaru minan nari to ko wani rami a tsakiyar wuta ya tabbata ga kafirai Fa'iza iza kana zalika zannun kuffar to in ya zama wannan zaton kafirai ne wallahu la ibul kafirin shi kuma Allah baya son kafirai to kaga kenan akwai abin da yake so a yi ba kafirci ba waƙala har ma ya ce man kafara fa alaihi kufuru duk wanda ya kafirci to ya jira sakamakon kafircin kansa zai dawo tsintsin da ya ja ruwa ruwa zai doke shi kama bayyana hikimata hufi kalkis sakalaini Kama yadda dai ya bayyana hikimarsa wajen halittar waɗannan halittu guda biyu In sun wajen ƙa'ilan a inda yake cewa wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai don su yi bauta ibada shine ayyuka da nau'o'insu ƙauliyatan ko a magana ne da harshe au iliyatan ko a action ne aiki ne daga bai au kalbiyatan ko a kuduri ne a zuci sagiratan wannan aikin ko maganar ko kudurin karami ne au kabiratan ko babba ne zahiratan na fili ne au batinatan ko na boye ne ma dama zalika sadara an amrillahi biwasitati rusulihi musamman dai in hakan ya gangaro ne da umarnin Allah ta hanyar manzanninsa kama an ha shekul islam ibn taimiyya bi kaulihil mashhur kamar da shekul islam ibn taimiyya ya yi wa wato ibada din definition ya mata ta'arifi da sananniya shahararriyar maganarsa inda yake cewa al'ibadatu in an ce ibada ismun jami'un suna ne wanda ya tattaro likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu duk abin da Allah yake so ya da shi min al aqwali wal a'mali na daga maganganu ko ayyuka al batina zahira na fili da na boye wanda su ake cewa ibada inda Allah ya da su yana son su fa iza amanta to idan kai bawa kai imani waradita bi zalika ka yadda da wannan to fa aina anta min al amal ina kake da aiki fi mastata'ata cikin damar da Allah ya baka ina aikin da kake in ka yadda da wannan wasa tus'al yawma la yanfa'u malun wala banu sannu za a tambaye ka damar da aka baka ranar da za a tambaye ka babu dukiya babu yaya ba su da amfani dukiya nan ka bar wa magada taka ta kare ko ka tara da yawa ba rabanka bace raban magada ce in ka yi aiki a cikin ta kafin wannan lokacin to shine rabanka to kaga ba da amfani wala banun su ƴaƴan kansu ba za su amfane ka ba a wancan yinin ya firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum mai zai sha'anin yughni kaga ba wani wanda zai amfani wani la tamliku nafsin li nafsin shay'a wata rai ba ta iya amfanar wata rai komai wal'amru amru yawma izin lillah a suratul mu'minun yace fa idza nufika fis suri fala ansaba bainahum yawma izin. wala yatasaaluna ina ka hura ƙaho to fala an saba ba wani relation ya yanke ba wata dangantaka a wannan yinin wala ya luna ba ma mai iya tambayar wani kowa ta kansa yake to annabawa suna nafsi nafsi kai kuma aswahu ayu annabawa suna nafsi nafsi an je wajen annabi ya ce to ya ce ba zan iya ba ta kaina nake ina jin tsoro to kuma yaya saboda haka idan aka hura ƙaho fala an saba bainahum babu wani wato dangantaka saboda haka tun kafin ranar da layan yanfa'u malun wala banun tambayi kanka Mai kai cikin damar da Allah ya baka illal imani wal amalu salih a wannan ranar sai abu biyu imaninka da aiki na kwarai kafin ka mutu Shi ne kawai zai cece ka Allah madaukakin sarki ya ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai bata isa ta amfana wata rai komai ba a wannan yinin wala yuqbalu minha shafa'atun ba a karɓar ceto ba mai beli a wannan yinin wala yu'khazu minha adlun ba a fansa a wannan yinin wala hum yunsaruna mutane ba su da mataimaki to ko a duniya aka ce inda baka da wannan ka zo da laifin ba mai belinka baka da abin da zaka biya bannar da kai aka kama ka da ita ba mai taimakonka to yanzu inda aka zama babu aka kai wannan matsayin mai rage maka ha sai abin da bawo ke da a duniya ne makarin ya rugawa e kawai sai dai karanta a nakari fa iza uduma kullu haula fa mal'ila in an rasa duk wa'annan to me dubara to tunda haka ne ita alkiyama gidan hikima ce a gidan iko ce duniya ce gidan hikima amma alkiyama in kai sai da akai da kai kaga da a duniya ne kaga baka da wanda zai maka wani abu kaga ai sai ka taba ka abin da zaka iya shine ka dafe kiyar ka kafta abu shi to amma kiyama gidan iko ne ga shi ga ba za ka wa kowa shawara bai kamata ka gudu amma da kansa kuma sai ce ainihin mafar rai na wurin gudu sai a ce da shi la duka ila rabbika yawma izinin mustaqar ba wani ba uzuri ba wurin gudu nan kake haka kake inda kake nan ka tabbata sai abin da aka yi da kai ka zo baitul kudura. ka gani ko a fi zalikal yawm yaqulu ƙa'il. dangane da wannan ranar Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane da aka tara mu din Allah ce tu'raduna la takhfa minkum kafiya an bujiro da ku ba wata mai buya da ta isa ta buya rana ta yi rana zafi yayi zafi kowa gumi iya laifinsa sai kuma dan adam ya ce ainal mafar Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane in istada'atum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi in kuna da damar ku gudu ku shiga sasannin sama ko ƙasa don samun wata mafakar da ba nan ba famfuzu a fita a guje go ahead an ba da dama Allah ya ce la fuzu na illabi sultan ko mala'iku sai da su la fuzu na illabi sultan ba wani gudu ba wani tsira in kun ga tsiranku nan illabi bi sultan shine malamai suka ce al-imanu wal amalu salih allazi huwa mawdu'ul khutba imani da aiki na kwarai wanda akan sa muke ba to a wannan yinin in an ce ka gudu ba gurin gudu to ba abin da zai tsirar da kai illa al-iman wal amal salih sai imani da aikin ka nagartacce wani mai hikima ya ce tazawwal min ad-dunya fa innaka la tadri ka fayi guzurinka daga nan duniya duniya ita ake shuka lahira kai baka sani ba iza janar lailu hal ta ila ilal fajari? wai in dare yi duhu za a kai asubahi akwai mai garanti sai dan wa'yi gari yau ma mun kwana in kai wa'yi garin ba ka da garantin rana za ta faɗi da kai kai baka faɗi ba sai in ga ranar ta faɗi yau ma mun yi ni amma a wannan tsakanin wata ran sai an tafi da kai wata ran sai an tafi da ni iza janan lailu hal ta ishu ila alfajri kai wannan guzurin domin baka san wannan ba wani mai hikimar yake cewa wani mawaƙin ya man bi ya hushtagal wa garrahu tulul amal al maut ya'ti bagatatan wal qabr sunduqul amal ya ce ya man bi duniya hushtagal ya wanda shi da duniya sai ya shagaltu sai na yi kaza sai na samu kaza sai na zama kaza kuma a kokarin ya zama kaza ko ya samu kaza zai yi kowane irin abun ko Allah yana so ko baya so sami yan siyasa a yau me ya kawo sace-sacen mutane me ya kawo karuwar tsafe-tsafe ba akan sai ya zama kaza bane ko Allah yana son wannan hanyar ko baya so ya man bi duniya hushtagal ya wanda ya shagalci da duniyarsa wa garrahu dolul amal tsawon buri ya ruɗe shi sai ya zama to almauti ya ati bagatatan ka takawa kanka birki ka daina wannan harkar da Allah baya so almauti ya ati bagatatan mutuwa tana zuwa ba notice wal qabr sunduqul amal shi ko kabarin da za a kai ka bayan mutuwa dan diggatanka ba za a barka a gida ba ka zama abin tsoro ajiya ba za ta yadda ta shiga ɗakin da kake ba daga ran da ka mutu ko da sai da ta rungume ka kafa ta yi kisin ɗinka in aka da ka ba za ta shiga ɗakin ba ka san da wannan ɗanka ana cewa yana ciki yana ja baya yanzu sai dai mai imanin unguwar kuma liman bawan Allah shi ne zai zo ya shiga har ma ya wanke ka to ka san wannan rana tana zuwa in ba ka daina tsafa-tsafan ba kai azzalimi in ba ka daina zaluncin ba kai macuci in ba ka daina cutar ba kai mai laifi in ba ka daina laifin ba tun daga sama har ƙasa kowa mai laifi ne kullu bani adama khata dukkanin ɗan adam mai kuskure ne wa khairul ina tawwabun mafiya alkhairun masu kuskure masu tuba in tuba ka tuba su tuba mu da Allah lafiya in kuma baka gyara ba to kaji almautu ya ati baga tattan mutuwa tana zuwa ba notice wal sun sunduqul amal kabari kuma akwatin ayyuka ne ma'ana kana shiga aikin ka zaka gamu da shi uku su raka kashi a baka da shi shi bi su dawo dukiyarka iyalanka aikinka ko mai kyau ko mara kyau ana rufe ka yanzu an tabbatar e mutuwa ta tabbatar dukiya ta zama ta magada yanzu mai rage wanda suka kai ka suke kabu suke binnewa sai kuma mai sai aikinka to su ma wanda suka binne ko ɗanka ba zai zauna a gindin kabarin na yini ɗaya ba haka za a juyo a barka sai hali sai sallah to wal kabar sundukul amal kabari akwatin ayyuka ne ibadullahi bayan Allah fa in kana haza huwal al haqqul ladhi la muriyata fihi in wannan ita ce gaskiyar da babu ɗaci a cikinta mun yadda da Allah shi ya samar da mu daga babu shi ya ni'imta mu da ni'imominsa kuma makomar mu zuwa gare shi take mahama tsalal umru duk inda lokaci ya kai da tsawo ko shekara nawa kai ma za a adadna na hannu zalikal yau me muka tanadar wa kanmu dan wannan yini allazi la budda minhu wanda ba makawa wata hasudu kullu nafsin ma kasabat kowace za ta jirba abin da ta shuka kowace rai a wannan yinin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhubaran kowace ne za ta ga abin da ta aikata na alkhairi gashi ya zo wa ma amilat min su'in haka mummuna ma za ta gan shi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ta ce ina ma wannan dai mummunan ina ma bashi bashi ne sai yake da shi kai abin ka yanzu ba kai bashi kuna hade wa yuhazzirukumullahu nafsa to Allah yana tsawatar da ku kansa wallahu ra'ufun bil ibad da ya tarhibi kuma sai ya targibi bayan ya tsoratar da ku kansa in kun kiyaye to kuma wallahu ra'ufun bil ibad ku tuba ku dawo ku bi shi mai tausayin bayin sa ne abin da ke tabbatar maka wannan ranar tashin alkiyama shine adamu audatu salam rashin dawowar wanda suka mutu magabata al'aba'u wal ajdadu iyaye da kakanni sun tafi basu dawo ba waman jaa qablahum a'a wasu ma sun zo kafin iyaye da kakannin basu dawo ba abin da yake sake nuna maka tabbacin alkiyama adamu in in nasal rashin yankewar haihuwa da ake yi rawar rashin yankewar haihuwa da ake ya kamata ya nuna maka lalle kiyama tana nan tafi domin ai ya kamata in wani kamfani yake da yanzu kamfanin ya durkushe yayi yayi yayi yayi yayi an lalata yayi babu yayi babu da yanzu ya durkushe to amma wanda suka tafi basu dawo kuma ba a daina yin wasu ba a'a na bayan ma sun fi na gaban yawa wannan bai sai nuna maka ba Allah mai iko ne akan komai to rashin yankewar wato nasal wato dangantaka yuladul ahfadu ana haifar jikoki waya mutul ahbabu masoya suna mutuwa al ajdadu wal aba'u iyaye da kakannu faka zalikal furuj to dan uwa kaman haka tashin alkiyama yake in zaka bi ka bi sallim taslam ka me kauya kawai kai aiki ka kukuta gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wani mai hikima ya ce gobe za a nuna wa mutane aikin da suka aikata za a cika musu shi wa hasidin zari'una ma zara'u masu shuka za su girba in ahsanu ahsanu li anfusihim in sun kyautata to sun kyautata wa kawunansu ne wa in asa'u in ko suka munana fa bi isa ma sana'u tir da irin abin da suka aikata Allah maɗaukacin sarki ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamal ligar. kowace rai ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta fa hallaka imanun haƙiƙiyun, to fara dubawa kana da imani na Shi shine farkon wajibi shine farkon abin nema An takhda nafsak ko kana yaudara kanka ne bismil islam wal imani da sunan kai musulmi ne kai mai imani ne amma ba imanin ba aikin musulunci fa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani to ka sani ko me kake imanin ka shine farko shine farkon abin da yake wajaba akan mai hankali kyautata imanin kana da shi na hakika ba shirka a imanin ka ba canfi ba tsafi wa min sammal hasanat bayan imanin ka ya to kuma sai kyawawan ayyuka allati na tahaddasu anha wanda muke magana a kansu wa ala ra'siha salatu akan gaban ayyuka kyawawa action daga bai to sallah ce akan gaba wallati hiya wanda ita ce ginshikin addini wa azamul ibadatul badaniyya ita ce mafi girma a ibadu da ake daga bai wal farqu bainal mu'minina wal kafir farqu bainal mu'min wal kafir ita ce bambancin mu'mini da kafiri wa awwalul hisabi yawm tublas sara'ir ita ce farkon hisabi ranar da za a tona asiran mutane in ta yi kyau tun daga kanta za a yi maka bishara in ba ta yi kyau ba mala'iku su yi maka kudin gora da aikin naka su ce fa huwa libasu wa ha azuya'u tun da ya tozar da sallah ta fi komai daraja mai zai gyara duba sallah ka dan uwa fala budda min ma'arifati salati ba wa ka san sallah li ha domin tsaye da sallah kama kanar kaman yadda take wane li jazaiha hadan samun sakamakonta waka kadhalika al-ihsanu lin-nasi haka kyautata wa mutane fi mastata'ata cikin abin da Allah ya baka dama min kulli khairin na kowane alkhairi Allah ya ce wa aqimu salata wa zakata ku tsaye da sallah ku bada zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk wani abu da kuka gabatar na alkhairi to za ku same shi a wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir shi mai ganin abin da kuke aikatawa ne ya sa mala'iku suna rubucewa kowa zai gani a kwanancinsa. hal ahsanta ila walidayka shin ka kyautata mahaifanka kama amaraka rabbuka fi kaseerin min al-ayati kamar yadda ubangiji ya umarce ka a ayu da yawa cikin alqur'ani fa kaifa anta ma al-azwaji wal auladi ya kake da mata yanka da 'ya'yanka ka ba su haƙƙin su Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara wa kaifa kunta ma al-jirani ya kake da maƙautanka yana suna da haƙƙi akan ka sal Sak tambaye kanka anil yatama wal masakin ya batun marayu ya batun miskinai wa ma da ka fi jam'iyyatil khair me ya muwarka a kungiyoyi da sai aikin alkhairi kana cikin sadaka jariya fa alayka bil ikhlasi fi kulle amalin sagiran aw ka yi ikhlasi cikin ayyukanka babba ko karami lailan aw naharan na dare ko na yini zahiran wa batinan na fili ko a ɓoye. Allah ya ce fa man kana yarjuni ka rabbih falyamal amalan saliha duk wanda yake burin haduwa da ubangijinsa to yayi aiki amma na kwarai shine aikin da ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi Allah ya zaba ya aiko maka in kai aiki ba da koyarwarsa ba yanzu kana ganin ma kenan shi Allah lokaci ya bata da ya aiko shi dan kai ba ruwanka da shi shi ko ya aiko shi ne dan ayi koyi da shi ya ce wa in uhu tahtadu in kun masa biyayya nan ka shirya ma ata kumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu man yi ɗi'in rasula fa ƙada ɗa Allah wanda wa manzan biyayya to yawa Allah biyayya to amalan saliha shi ne aikin da ya dace da koyarwarsa wala yin shirk bi ibadat rabbihi ahada kada ka sanya wani a kada ka yi shirka kai da ikilasi ya faɗa ya ce man amila saliha min zakarin a unsa wanda ya aikata aiki na ƙwarai mace ne ko namiji yana da imanin sa yayi to ba shi rayuwa da dada mu saka masa da sakamakon da ya fi abin da ya aikata Allahumma waqina lima tuhibbu wa taraba wa kulasatul khutba fi akhiril khutba wato sama da ɗin hudu ba ɗin a ƙarshen hudu ba hadisul qudsi da imamul bukari ya rawaito daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce ya ibadi ya ce man adali waliyan duk wanda ya gaba da masoyina faqad azantuhu bil harbi to ni kuma ina sanar da shi to akwai yaki a tsakaninmu ga wani bawan Allah salihi kai kuma kace nan duniya ba wanda ka tsana san shi Allah ya ce ka daura damara da shi kake yaki wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya kuma bawana bai nemi wani kusanci da ni ba ta hanyar yin wani abu da na fi so sama da abin da na wajabta masa nan nake so mu zo shine mahallin shahidin ka kiyaye wajibi ba za ka nemi kusanci da Allah ba da yin abin da yake so sama da wajibinka ka sauke wa mai abdi bayan sauke wajibi bawa na ba zai guje ba ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya bin nawafili yana sake neman kusanci ne ta hanyar aikata abin da ma ba wajibi bane nafilfili ne sai Allah ya ce hatta uhibbahu har na so shi fa iza A ahabbtuhu in ko na so shi zan zama jinsa ba zai ji komai ba sai abin da nake so zan kiyaye shi kenan zan zama ganinsa ba zai ga komai ba ba zai kai kansa inda ake baɗala ba sai abin da nake so zan kiyaye hannayensa ba zai abin da yake ba daidai ba da hannunsa sai abin da nake so zan kiyaye kafafunsa ba zai kai kansa ba inda bana so sai inda nake so kai a ƙarshe ma Allah ya ce da zai roƙe ni to ni kuma sai na bashi abin da ya roƙa in ya nemi kariya in kare shi zan kare shi kai Allah ya ce ba fa abin da nake tarar da ni gashi kuma ni zan yi abin sama da taraddudi na akan bawa na mumini yana kin mutuwa shi baya son mutuwa ni ko bana so in wato saba masa ji in ka kai wannan matsayin hatta mutuwa Allah ya ce a cikin ayyukan ba abin da yake taraddudi irin mutuwar mumini baya son mutuwa shi kuma Allah baya son ya saba masa to amma yayi alƙawarin kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai wato sai ta dandana mutuwa shi yasa mutuwa za ta zo kan kansa a wannan shine karshen ba mu a karshe kuma ana sanar da cewa ana tasjili ma'ana ana registration na malaman da za su yi ayyukan zaɓe kuma zuwa 27 za a rufe registration muna nan da yawa kuma ana cewa ba a da aikin yi amma ɗaya daga cikin masu ayyukan kafi wanda su ake zuwa a yi registration ɗin ya ce abokinsa a jiya ya gaya masa a legacy a iya abin nan ɗinsu kafi nasu sun wa mutum ya kai dubu hamsin daidai shi da lokacin ana yace ba mutum ɗari biyar ba kaga in ba sa'a ba sai dai a aiko muku su cikume ka in aikin ya zo tunda ku ba ku yi rijista ne ba zo su yi muku to haka ina masu cewa ba su da aikin yi kuma sun yi karatu to dai gashi nan irin aikin yin sai a zo kuma kana bacci Allah ya kiyaye ibadullah sallu wa sallimu ala al nazir wa munir kama amarakum bi dhalikum rabbukum اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله طيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حد